كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين القرآن mai girma littafi ne da Allah ya saukar maka ya kai wannan manzo don haka kada ka samu kunci da shakka a kansa Allah ya saukar maka da shi ne don ka tsoratar da mutane ka tsayar musu da hujja da shi sannan kuma tunatarwa ne ga muminai don su ne kaɗai suke amfanuwa da wa'azi da tunatarwa.